etsu eh, basa agai ya ce muddin aka samu haɗin kai zai taimaka a don haka ya buƙaci a haɗa kai domin magance matsalar ta tsaro da ta adabi ƙasar nan irin tsaro in babu haɗin kai kaga abu ne mai waya kware da gaske kuma shi yasa kullum gwamnati da kuma sarakuna muna roƙon jama'a cewa kowa abu haɗa kai domin in ba da haɗa kai sun nan ba ga wanda yake zai cece ka gashi na gine ka baka sani amma idan akwai haɗin kai kai ka hangi wani wanda yake yin abin da bai kamata ba wanda zai cuci wasu ka ba da labari cewa gashi gashi to ga kai ba hukuma ba kuma sai sai shiga tsakani bai shaye cike a tabbatar cewa abin da yake wasu daga cikin manyan baki a wajen walimar ta yi murnar wanda kungiyar nufawa mazauna kaduna ta shirya sun bayyana godiyarsu ga etsu agaye da ya baiwa alhaji sida ali wannan sarauta da ma aikin shi shugaba ne na cikin jama'a na fawa a nan riga muna alfahari da shi muna godiya ubangiji muna ma etu godiya baba namu ya sai da zaman lafiya cewa shi zai yi shi to shi muka mu kai masa tuka kuma ya taimaka dama abin da aka san da sarauta ke ta taimaka kuma alhamdulillah yana zai iya daga ƙarshe sun yi fatan Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa Najeriya baki ɗaya. Cikin waɗanda suka halarci taron har da Babangida Bangis Agai na tashar Liberty talabijin da rediyo. Ƙarshen rahoton kenan Muhammad Sani Nasarawa labarun Liberty.